عظيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan Allah na ta ci gaba da aiko gudunmuwa wa marayu Allah ya saka mana da alkhairi baki daya amin ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai ci gaba da taimakon ku ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai ji sosai ƴaƴan ku yayin da kuka mutu kuka bar ƴaƴan suka zama marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya kawo sauki a musibin da ke damun Najeriya insha Allah ku ci gaba da taimakon malayu ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an dinda firdausi da tashin alkiyama Allahumma ja'alna min amin akwai Ahmed Hanna Kabir Ahmed Hanna Kabir ya aiko a marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da arba'in da ɗari bakwai da hamsin Allah ka saka masu da alkhairi da da ban sani ba ko hanna ahmed kabir ne watakila banki ya yi a ara kuma baya Allah ka sa aljanna firdausi ta zama makoma akwai umar musa abubakar ya yi koma lawi da gudunmar kudi tara dubu ɗari Allah ka saka masu da alkhairi kyau ke sa albarka amin abdullahi hassan muhammad ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin da biyar da ɗari bakwai da hamsin allah ka saka masa da alkhairi ka masa albarka ta wajen ke sa albarka adamu isa ya yi aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin daidai ya allah kai masa albarka ka wa sa albarka ta wajen sa albarka hadiza adewale lola hadiza adewale lola ta yi aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin Allah ka saka mata da alkhairi ka mata albarka in tana da miji shi ma ka mata albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta miji mai albarka idan tana da yaya ka musu albarka in babu Allah ya ba ta masu albarka in tana da kishiya Allah ka kishiya albarka idan babu kishiya idan tana so to Allah sai ka ba ta mai albarka akwai Ibrahim Hashim Ibrahim Hashim ya aiko gudun gudunmar ne naira dubu talatin. Allah ka saka masa da alkhairi ka masa albarka ka wuce sa albarka. Wasu mutane sun takwas sun aiko gudun gudunmar ne naira dubu ashirin ashirin naira dubu ɗari da sittin. Ya Allah wa ina mutane guda takwas sun da ba su ba bacin sunan su ba. Allah ka fashe su ka zuba a ka zo su da bai kai kasar su. Akwai mutane sha ɗaya sun aiko gudun gudunmar ne naira dubu goma goma naira dubu ɗari da goma. ya Allah waɗannan sha ɗaya mu Allah ka kwashe su gaba da ka juya aljanna firdausi da su da wannan suka gabata Allah ka tsare su daga sharrin talauci wasu bayan Allah masu taro da sisi ta daga ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar sun haɗa wa marayu gudun kuɗi naira dubu ɗari biyu da arba'in da takwas Allah ka musu albarka ka tsare su daga talauci ka buɗe musu kofofin arzikinka wata da masallaci sun aiko naira dubu talatin da uku da ɗari biyu da hamsin Allah ka yi musa da masallaci albarka ya kara wa musu albarka wani bawan Allah ba mace sunansa ba ya yi koma rayu gudun murkudi naira dubu ɗari ya Allah shi ma Allah ka masa albarka to ke sa albarka ka wajen sa albarka abinda aka tara gudun gudunmuwar marayu a yau sha uku ga watan Ramadan naira miliyan ɗaya da hamsin da bakwai da ɗari bakwai da hamsin naira miliyan ɗaya da hamsin da bakwai da dari bakwai da hamsin kuma yadda ake magana ana fama da rayuwa amma bayan Allah suna iya cire dukiyarsu saboda imanin taimaka wa maraya Allah ka ba mu ikon ci gaba da wa maraya daga cikin baki da suka ziyarci majalisin mu a yau akwai injiniya Mustapha Imam Siddi National Director 10 a Jibius Nigeria injiniya mustapha imam city babban ta dan bike kadan saboda mutane su ganka a takbir injiniya ya zo cikin full uniform darata na kasa shi kada aka yi ya sa jarbu da ya ga dama ya sa bulu eh, shi yana da wannan jurisdiction din amma duk wani dan agaji sai dai ka zabi daya in ja za ka tafi ja in bulu ka tafi bulu amma yau ka sa ja gobe ka fito red jibi ka fito blue za ta ka canza kala wannan da rasan agaji da kasa ne kada sun so shi la yadda da wannan to da rata muna godiya Allah ƙara wa rayuwa albarka duk shekara da rata sai ya kawo mana ziyara wannan majalisi yana sa farin ciki a cikin zuciyar mu kwarai da gaske akwai dr ibrahim idris john garu wani shehu malami ne hakan nan in ka dora shi a sikiri za ka yi mamakin laba na wajen amma ya kaɗan gashi haka da jamfa sai ka dauka zaka ka taɓa ka kwana lafiya amma a gani a rena a taɓa a shiga musifa da yi masu rike a rasa dr ibrahim idris jos allah ya kara wa rayuwa albarka daidai wannan gaba kuma a takbir a takbir muna magana da rasa agaji na kasa na jibius to kuma sai ga da rasa agaji na jni ya kawo mana wannan ziyara babban darakta je na idan muke kana a takbir kun ga da isha sha farin kaya sai ka ce sojan ruwa ai su da masu safara na kaya ko ya sha farin riga karkar kamar sojan ruwa wanda ya nuna idan aka shiga cikin teku ma za a ta da kura da jira da madaukakin sarki Allah ya kara wa rayuwa albarka sannan akwai darata na agaji na abin da darata na jibis na jos shi ma muna tare da shi eh da ta san kasa yana da kisa kaga bai wani daga kai ba ana jos yana kara lafiyawa mai gida yana nan shi ta da rasa fuke so ka dare ga zuwa sosai masu dan zazzare mana idanu da duka masu kai ta hama annahada 8, su ma muna tare da annahada 8. agaji annahada a takbir za mu ga su da farin uniform amma maimakon gire da yan za ga yaro na yan alhada kenan sannan wani bako daga jibril kaduna wane ne wannan shi ma daga agaji ne kuɗi da mene ne a jingi jingi wannan shashuwa za a mana jingi ba kaduna ba ne jingi abuja ne kaduna ne kano ne gombe ne ko ina jingi yana akawun ɗin marayu 000

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريقة من الله يا والله عليم حكيم هل يزرقنا في الآية التي مجرى وانا نزابا نعم ana bace fakirai su ne na daya sai wal mataki miskinai sai wa sai wa sai mu'allafati qulubu waɗanda ake lalacin zukatansu al-risal ko sirrika bai wannan ma yana jin muyi magana a kai Musa samu nawa daga nan cewa sai wani gari ne na ina jin wargari ne da za mu tashi to sai wani gari ne na waɗanda ake bin bashi wanda ake bin bashi ya buga ya buga ya biya abin ya gagara to za a iya biya masa bashi da kudin zakka za a iya biya masa bashi da kudin zakka me yasa islam ya ce wanda bashi wa katutu a biya masa bashi saboda musifar da ke cikin bashi ba shi sifa ne bala'i ne babba ka ji lahira ana bin ka ba shi ce babba duk yadda za ka je lahira ba a bin ka bashi shi ka yi yago kare ka je lahira ba a bin ba a bin ka ba shi ya ce ba shi hajji da cikin kowa akwai a ba ba cikin kowa ne ke da bashi ba ko wanda cikin sa ba bashi amma dai majority carry the ball mafi yawa saboda mutane ba su dauki bashi da girma ba sun dauka karamin matsala ce hmm. akwai wanda makira da yake masa wai baka biyan bashi je kasuwa kaga wanda ake wa kirari rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah shi yan kudin da suka shiga hannunsa sai dai a lahira yi sabi shi ya yi maganin ya baka duniya ba ta taso ba sai dai an ji filin ya ba sai da zai bala'in bashi ya wuce haka za ka ji tausayin mutane da yawa a lahira saboda bashi ka ga mutum ya ƙara rayuwarsa biyayya ga Allah ga azumin nafila ga sallar dare ga sallar jam'i ga karatun qur'ani ga kyakkyawar mu'amala amma ana so ya wuce aljanna baki ya zo ya yi kaka ya gagara wucewa aljanna daga inda baki zai baka duhu ƙur'ani nan da Allah ya saukar mana hmm. yana da izo sittin. izo nawa 60 yana da surori sura 114 amma ƙur'ani nan gaba da yake, ayar da tafi kowace tsawo a qur'ani akan bashi Allah ya sauka da ita hmm. ba a kan sallah ba ba kan azumi ba ba a kan zakka ba ba a kan aikin hajji ba ayar da tafi kowace tsawo a akan bi Allah ya sauka da ita akan bashi akan bashi kai kana ganin haka kawai a banza duk shi kashi musulunci nan ba samu ayar su ta duko ce ayar tsaye ba sai ayar ba shi ana raba karatu mana ayar a sojin bakara ya ayyuhan da zina amanu iza ta dayan ne. Ya fin bidai يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نعم وليكتب بينكم كاتب بالعدل نعم ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا نعم فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل نعم واستشهدوا شهيدين من رجالكم نعم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه نعم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا نعم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها لا نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم إيه. ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله نعم. والله بكل شيء عليم Ini dua nak. Luka kembali. Hmm. Kaitan kembali sila ada masalah. Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da bashi ya Allah duk wani mai imani Allah karka bashi ya mutu da bashi idan ana jin mu ba su ka Allah ka ba mu ikon biya bi mu mutu domin bala'in za ka mutu kamar bashi ƴaƴan ka su gagara biya maka bashi a ta babbaka ka kamar subhanallah idan ba ya sun samu tarbiyya dage ka biya bashin ka da kanka kana da rai kar ka jira har mala'ika ya shaƙe ka kana nan kana ta wasa wallahi sai an zo da sai mu ce dawa ai wannan abu an zo za a raba gadon su wani wanda yana hulɗar kasuwa da baban da kansa ya zo ya ce yana bin mahaifinsu kudi naira miliyan arba'in amma ba mu rubuta ba saboda ne da shi mun yadda da juna ya karbi wajen sa ya karba wajena ina bin shi wannan bashi an faɗa wa 'ya'yan in sun amince a biya ni in ba su amince ba ne na sauke nauyin da Allah ya ɗora mun na zauna na sanar a ranar an yi da bangado an ba yaran kaso na gado na dan wacin gadi ta ka lashe Kamin a samu damar tattara dukiyar gaba da yara ba sana ba ka lashen da aka ba su mako da miliyoyi ne aka ba su wannan suka rage karo ko miliyan biyar biyar suke karo za su biya wannan baki yara suka ce ya alƙali sai mun shawara aka ce kun shawara suka je suka yi shawara suka dawo suka ce wallahi su wasu abinci ba yadda gaske da yana bin babban ba shi mai yana baban ya biya kafin yau wallahi wani dan wani da zai iya da labarin zai ki wani wannan labarin hankali ya tashi a cikinsu akwai guda daya mai imani ya ce alƙali ne a cire kudin a hannuna a cire kudin da kudi na aka ce duka miliyan arba'in da yake shi sai mai gina ne in zan tashi ba da ko ko kudi na ya ba zan ban mahaifina ana gasa fata sa a kabari saboda duniya da ya mutu babban man koko ba ba zai hana na rayuwa ba a cire yake a cire Allahu akbar ce Allah ya maka albarka ana misali za a cire ashe a wani mutum shi kuma ya zo kotu ashe mai arziki ya ce yaro kata da kata alkali ne wannan yaro yadda ka ce Allah albarka ne mana na ce alamarsa albarka yadda ka nuna jinka mahaifinka ya ce yaro ba za a taɓa kudin ba ga miliyan arba'in ɗin ni na biya maka bayan wannan ya saboda murnar da na yi ga kuɗi naira miliyan ɗari na baka baka sauran ya wuce gaba da cewa ai mu ba mu san haka za a yi ba da mun san haka za a yi Mutura da abinda zai baka tsoro da ayar Allah ya fara ayar da ya ayyuhal ladzina amanu hmm. ya ku wadanda suka yi imani Allah yana magana da masu imani da mu Allah yake magana ko a tare muna ko da bai imani da Allah ba duk wanda ya imani da Allah ya ce Allahu akbar da mu Allah yake magana abu na biyu da zai baka tsoro da Allah ya zai cika ayar sai ce wata ƙullah ku ji tsoron Allah Malamin ka ce idan Allah ya kafa doka sai ya fara dokar da wata ƙullaha ko ya rufe ta da wata ƙullaha to dokar tana da girma a wajen Allah kuma sai kayi da gaske tana da wahalar kiyayewa nan maganar bashi maganar tana da girma a wajen Allah kuma sai kayi da gaske za ka yi ne za a yi. Allah ke za ta dayantu ne. idan kuka yi bashe shiriya da bashi eh, da Allah sai sarki za ta dayatu bidaini bidaini to ka'ida ta farko ila ajalin musamma zuwa lokaci ambatacce malamin suka ce wannan labari ake bayarwa amma ka'ida ce ba a karban bashi sai an faɗi da za a biya dole a faɗi ila ajalin musamma ba da ma yace mata wannan digi ba da bashi naira dubu ɗari yace to ana gama ta ba da shi zaka biya yace in eh, na samu ban gane in na samu wannan bashi al'ada mu da ce wannan bashi a ce sai sai na samu a kamar yadda zaka biya to to to da na sanar da zan biya da zan zo neman bashi ne ai sai na samu ba a cin bashi a ce sai an samu saboda Allah bai halatta maka cin bashi ba sai ka san yadda zaka ka biya bashi a lokacin da aka halatta maka cin bashi an gane ka'ida ta farko ila ajalin musamman zan ci bashi gaba da bashi naira dubu dari. zan biya ka idan Allah ya kai rana alhamis kaza ga watan kaza to za ka fi shari da farko la'ajalin musamman sai shari da biyu Allah ce fakturuhu to rubuta ba a cin baki da baki ba da baki dubu a sun ka karba ya wuce ta wuce a rubuta sai za ka ba mutum baki kace sai a rubuta sai ce baka yadda da shi ba kace da ka rasa ala, ka san yanayin rayuwa bashi da mu zo mu rubuta kai matsala kake nan ba kai da kowa ba na ce eh, maka kuɗi ne ana ce masa abi Allah shi kuma na bidirewa dole sai an rubuta mun samu ka'ida na ka'ida ne idan za a rubuta wa zai rubuta ni da zan ba da bashin zan rubuta ko kai da za ka karbi bashi a hannu za ka rubuta da bai ba da bashin da bai karɓa bashin zo Allah bai yadda su zama su ne sakatar da za su rubuta ba domin da rigima ta tashi ba ta yadda za a warware ba sai Allah ce wani yaktub bai da su katibin bil adl a samo wani sakatare daban third party ba wanda ya ba da bashin ba ba wanda ya karɓi bashin ba shi zai rubuta kuma ya rubuta da arziki da Allah ba da shi sakataren Allah ya ce wala ya aba katibun an yatuba kama allamahullah in aka kira ka zo ka taimaka ka rubuta ka zama sakatare da zaka rubuta wa wasu baki kada ka ce baka da lokaci Allah ya ce a shi sakataren kada ya zuwa ya rubuta kamar yadda Allah ya baki wannan mu ne mun rubuta ya Allah wa da an samu sharri nawa hudu to ga biya wa zai yi bayanin abin da za a rubuta ni da zan baka bashi ba ne zai yi bayani ba kai da za ka yi bashi kai za ka yi bayani sakatare ya rubuta ni ina saurare kenan yanzu abin da aka rubuta abin da kai da kanka kai yadda ka karba ne mm. kai da kanki ke kanka kai da kanka kafa da ka karba na'am in yi zan karbi bashi ce ni muhammadu kabiru na karbi bashi a wajen raba ahmad suleiman na naira dubu ashirin da biyar ko dubu hamsin ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya zan biya ranar kaza ga watan kaza sakatare yana rubutawa da za ta ce aje kotu wannan rubutu wanda ya yi imlaɗi aka rubuta shi ne wanda haƙƙi yake kansa shine falyuzlil ladhi alayhi alhaq wal yattaqi Allah shi kuma yi tsoron Allah wala ya yabqa bil bujiya har ya tauye wani abu ya faɗi hakikanin abin da ya karba ba shi yi yayi ya rubuta fa in kana da alayhi alhaq safihan aw da'ifa idan wanda zai ci bashi bai da cikakken kwakwalwa kan ba daɗi a ku kwa gane na'am kore kore ne haka ko yana da rauni wajen rike abu ko ba zai iya yin ibla'i dictating ya yi bayani a rubuta ba to faliyulis waliyu bil adi sai a kira waliyinsa a madadinsa ya faɗi bashin da ya karɓa a rubuta amma dai kai da zaka bashi bashi ba kai zaka bayani ba domin ba kai da haƙƙi yake kan gaba haƙƙi yana kan wa haƙi zai hako wanda zai karɓi bashi ba ta ƙare ba Allah ce wasu shidu shahidai ne zama jarabi a nemo shaidu guda biyu mazaje su zo su ba da shaida a Allah su shaidu ne ranar kaza ga watan kaza ya yi alkawari da kansa zai biya ranar kaza ga watan kaza shaidu aliyu jamfana yasta sha suwa a in an samu matsala aka je kofi, wani yake bai yadda ba sai a kira jamfana da yasta sha ce ta gudu guzo kuma da shaida kai addini muna hadini mai daɗi Wani ce musulmi shi da bai da tsari kai kasa ba mai ake ciwo tsari ai ba musulmi duk duniya ba addini ne zo da wannan tsari. duk da tafar da Allah ya saukar ba da shafin da ya zo da wannan tsarin ɗaya ya alkurari kuma ba da rama da Allah ba na karfi a cire ya tsarsa shafi kishe da sa wani sun zama ya cire a cire ya tsarsa shafi kishe dunna guda ce domin cire ya tsarsa ɗansa ta yi ba zama jira musa yi su bugawa wanda ka gamar samara Na. Na. eh eh eh eh saboda tsare haƙƙinsa eh dije ki lalle shi ma ya fahimci addinin musulunci shi ya zo da tsarin zai kare haƙƙin kuwa, idan mai launin hankali ne mai launin tunani kaga ce a nemo wa waliyinsa hmm. ya zo ya iblahi a madadinsa domin tana ƙara masa abin da bai gane ba a masa wani rinto da bai san da shi ba ya zama waliyin da shi ne wanda ya zo yake bila'i a madadin su domin a kare haƙƙi babu addini da zo da wannan arziki a duniya sai addini gaskiya ne Allah ya fa illa mai kura ne. idan ba a samu mata guda biyu ba a rajulun to a samu namiji wa a ne ba a samu maza biyu ba to fa rajulun sai a samu namiji guda nawa guda daya wa a ne da mata guda nawa guda biyu din ban tarbauna da shuhada waɗanda kun yadda da su suna da rasuwa matar za su iya zuwa su ba da shaida da yasa aka ce mata guda biyu a wannan namiji guda daya saboda mata na da saurin mantuwa an ta zilla ihda kuma idan ɗaya ta ɓata wata zakira da kuma da ukura sai dai ta tuna mana yadda na ka zo na tambaya to ba shi da wani aka ba wani da kuka ba da shaida eh babu shakka me aka kira tare da samura ta ce wani bayani aka yi eh bakin an ce nera dubu ɗari ko da hamsin sai ta ce da hamsin da hamsin yawa da hamsin da hamsin kun gada ɗaya ta yi ta taimaka wa ɗaya an tabbatar da shi wani. Ke za ka ce a sa mata guda wannan fa duka saboda wani zai ci shi a wajen wani Allah ce wala ya abar shuhada wa idza ma dubu duk waɗanda aka kira su zo su ba da shaida ta ba shi kan ce ba za su zo su ba da shaida ba shi ne wala ya ba shuhada Allah ya ce wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali ko kuma kada garin yau da kullum ana cin bashi ku ga cewa sai a rubuta ba ta lokaci ne Allah ya ce kar ku gajiya ku tabbatar ku rubuta bashi karami ne ko babban bashi ne zuwa ran da aka ce zabe sai Allah illa an takuna tijaratan hadiratan tubiruna ha bainakum falaysa alaykum junahun an ta tasuwa saboda sauki na musulunci Allah ce sai ne kasuwanci kuke yi business kuke yi a wajen kasuwanci da kuma zaka ce ba ni dubu hamsin ya karɓa da eh kai kawo kaza sai daga baya ka ku zo a hada lissafi a gane wannan lissafin wani ne kaza ake yin wani wani kudin sa ne a yi balas a gama da komai da komai wannan ya kace za a tsaye da kasuwar ko sun ji abubuwa rubuta kasuwar za ta dakata ba za ta tafi ba to a irin wannan yanayi Allah ya ba ku dama ku ta karba a san dai nawa aka karba ina ba ta shi wannan eh, ka karbi kayan dubu da dubu da eh, kuma yana karba to shi kenan kai ne an karbi ka zaɓe eh, ba ta yi dole dogon protocol din ba bayan kammala gaba daya sai a zo a ga lissafin me za a yi yau na karba nau ka karba kaza aka kaza aka yi to ana iya rubuta wannan daga baya amma su karban ba baki a rubuta ba saboda sa wani shi da illa an ta kuna tijaratan hadiran da su biro na ha bai da ku falaisa alaikum junahu hatta ta tsufa Allah ya ce duk da ka wa ashidu idza ta ce idan kuka zo kuka yi ciniki irin wannan ciniki da bashi ko da odar kaya za a yi daga baya kayan za su to ku tabbatar da cewa an rubuta kudin da aka bada kayan da za a kawo siffar yi da za a bada Wa Allah bai da zai ce ku rubuta Allah ya ce wala yudarra katibun wala yi kada a kuskura a cutar da sakatare kada a kuskura a cutar da mai shaida sun zo su ba da gudunmuwa ne ma ya dace ga hakinsu Allah ce wa yi sama alubu fa innahu idan kuka cutar da sakatare ko kuka cutar da mai ba da shaida Allah ya ce kun fita daga dokar Allah a daidai wannan lokaci sai Allah ya ce wattaqullaha ku tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah yana ilmantar da Allah mun gode maka da wannan ilimi da kake ba Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai ku ji ayar da take kowace tsowa Qur'ani mai girma akan ya aka sauka da ita akan bashi bashi karamin abu ne ko babban abu ne babban abu ne to ku saurara ku ci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi da kansa akwai addu'a da yake ku rike wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من الهم والحذر وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال Allah ya nemi tsari da wasu 'yan tagwaye guda hudu 'yan tagwaye guda hudu ku haddace wannan addu'a ku ta maimaita ta za ku ga yadda Allah zai sa haske a rayuwarku kuma Allah ba zai bari ba shi ya zaje ku ba ya Allah inni wuzu bika min al-hazzi wal hazan ina neman tsari a wajenka daga damuwa da bakin ciki damuwa da bakin ciki wannan ita tagwaye ne kuma ita ba bane da tawaye wa min al-ajazi wal kasal Allah ka tsare ni daga gazawa kuma ka tsare ni daga kasala wannan durku na talauci wanda talauci ba yana da rukunai to wai da suna cikin rukunan talauci su ma ya tagwaye ne sai ce wa minar jubun wal bukul Allah ka tsare ni daga tsoro kuma ka tsare ni daga ruwa wanda ma ya tagwaye ɗaya ke kawo ɗaya tsoron talauci shi ke kawo ne ruwa shi ke kawo ruwa ya tagwaye sai ce wa min gada ta daidai wa ƙahar rijiyar ya Allah ka tsare ni daga bashi rijaye ne ko ko mazaje su san da ni zama masallacin mutane wanda ta asili mata ta cewa su ba ya tagwaye ne duk wanda ba shi rijaye ne yaya yana da tasiri a cikin mutane yana da cewa ai ba mutum da ya ba ko kamfani ba shi yarin jaye shi wannan kamfani ya zama banza ko kasa ce ba shi yarin jaye ta za ta yi sa baki a harkokin duniya ba za ta yi sa baki a harkokin duniya ba da an samu galabar da jai abin da zai biyo ba shi ne har wuta wannan ya tabbai guda hudu ku ga neman tsari na Allah ka tsare mu da wayannan manya-manyan bala'o'i musibai guda takwas amin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbansa Allah ya masa rasuwa aka zo za a masa sallar jana'iza sahabbai duka an taru an daidai ta sau annabi ya zo ya tsaya kan gawa zai kabar harama sai wani tunani ya zo mashi sai wani wai kalli sahabbai ya ce wahala alaihi dainun wannan gawar ana jin ta bashi akwai mai bin gawar nan bashi sai wani gamin ce na biya da ina bin shi bashi da ya karbi kuri na kaza bashi kuma bai biya da har yi rasu sai manzo Allah sallala alaihi wasallam ya a sallu damu, to ku yi wa gawar ku sallah ni ba zan sallaki gawar da ake bin ta bashi Allahu akbar annabi ba zai sallaci gawar da ake bi ba shi da ce annabi zai zo najeriya kuma shi ne limamin gawa Allah gawa zai sallata ba ta da yawa ba ta da? ba ta da yawa yanzu da za a zo da mota masallacin nan ha mai dauka mutum hudu mutum hudu kada take dauka Allah ya ce motar nan ta yi lodi da mutum hudun nan daga nan kasar ya sai aljanna amma ne ba za ka shiga motar ba sai ya zama duk duniya ba mai jin ka za ta shiga ba ba da tafi da kewa ke zama Allahu a'lam amma dai da wuya za ta shiga Allah ya sani na ta yi wannan magana a wani masallaci limamin ya riga farka ba da motar nan yadda zai zo masallacin da haka za ka koma ko fasinja ne ba za ka samu don da zakai ko ta tsara ta wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah gashi za mu tafi jihadi kuma na dauka kobi da zan je jihadi kuma abin da nake so Allah ya azurta ni da shahada abin da nake so ka bani garanti idan na samu shahadar nan daga ta zan wuce aljanna manzana sallallahu alaihi wasallam yace kwarai daga can zaka wuce aljanna albarkar shahada da ka samu kun san shahidi sanda jirin sa na farko zai shiga kasa Allah zai shirin laifin da kai mutu da kai na gafarta masa sanda jirin sa zai shiga kasa Allah zai ce maka matsala ta zaman kabari ke na dauke maka zaka yi tabbaci a kabarin ka kamar yadda abu yake bacci a dakin amarya sanda jinin sa na farko zai diga a kasa Allah zai ce maka kai firgita ta da tashin alkiyama baka ciki mm. sanda masu firgita suke firgita kai biyar ki za baka kauce aljanna duk fa zamu da tashi tashin alkiyama banda kai sanda jinin sa zai diga a kasa Allah zai ce a daura masa aure da yan matan aljanna guda 70 kan da jininsa na farko zai riga kasa Allah zai ce cikin yawansa da jini a yi wa guda arba'in rangwamen azaba saboda an samu shahidi guda ɗaya a cikin akwai daraja kamar wannan shi yasa da ya rasulullah ga dukkan hanyar zuwa jihadi kuma shahada nake so Allah ya zarta da ita in da samu shahada daga can zan wuce aljanna annabi ya ce kwarai zaka wuce aljanna mutumin da murna ta kama shi jikin sai ya kara karfi ya kama hanya ya fara tafiya a daga ku kira mutumin nan ya dawo a kira shi aka ce kai dawo bayan ta haihu annabi na kiran ta yana zuwa manzalar sannan sai kada ke ce masa inda da amana ta wadai in ka samu shahada a fagen daga za ka wuce aljanna amma akwai sharɗi idan abu wanda ya baka amana ka ci amanar to ko ka samu shahada ba za ka wuce aljanna ba amana za ta rike ka ya ba sai an warware wannan matsala haka idan akwai mai bin ka bashi ko a fagen daga ka samu shahada duk karamomin da yi ne wallahi ba ka wucewa aljanna bashi zai ci kwata kai rike ka gaba Allah ranar shi alkiyama ba za ka wuce aljanna ba sai an wuro sai an wuro wannan matsala kaji bala'in amana da bashi hmm. illa da amana ta wace mutumin da ce ya rasulullah yanzu yanzu ka ce mun idan na samu shahada zan wuce aljanna yanzu kuma ka ce akwai matsala ce eh bayan na ba ka ansar kana juyawa mala'ika jibrilu yanzu ya rada mun yace akwai matsala ya kira ka in akwai matsala amana ko ta bashi ba magana wucewa aljanna Allahu jibrilu yanzu da wannan ilimi yanzu yanzu wa ba ka kana jawabi sai ba ka barin bashi duk wanda yake zo sai an je lahira ya karba ya kawo wani da yake cika baki idan za ka jira sai an je lahira a baka kawo ko kuma waye zai ci in an je lahira a sai yadda za yi Allah ka tsare mu da baki amin yawa ku saurara ku idan ana mai ka bashi akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba yace duk wanda ake bi bashi in yi rike wannan addu'ar yana yi Allah zai bashi halin da zai biya bashi na rayuwar shi kuma wallahi akwai dan uwa za mu je wa'azi kasar Togo da Obe kamin na jelo mai sai mutum ya kira na waya wani matashi ne a birnin lobe ya kira ce ana gafarta malam ga shi tafiya ta sami da zuwa fari kuma ga ya ce za ka zo lobe na so a ce ka zo ka same ni nake so da saukar da kai na ce a to ina godiya gariya ko ba matsala na kai ka lafiya daura kai lafiya masauki kuma yana da masauki da ba yi yace amana ah, na shirya zan je roƙi shugaban da su ga duka su taimake ni su ba da kai ya saukar da ni yace ka san dalilin yace a ah. yace ina so ka ga na sabon gida da da gida kamar addu'a kuma in baka tarihin gidana yace amma tunda ba za ka same ni ba bari in faɗa maka tarihin a waya ya ce ina kasuwanci a nan lodai kasuwanci da ya kare na shiga musifa ranar sai na samu wani kasar kayi wazi a cikin wazi na sai ka ambaci wata addu'a sai ka manto mun addu'a kace annabi ya ce duk wanda yake karanta wannan addu'a idan ba shi masa katutu Allah zai ba shi duka ya ba shi nace kwarai da gaske Ya ce daga ranar da rike wannan addu'a na rike yi ba shi ba gani yace da ina rantsa maka da Allah da Allah ya fara kawo buri bakin da ake bi na sai rabiya gaba daya na samu kudi kuma na tiri da gida ka ta fara gidan da nake so ka so kai ka zo dole a cikin jari na kuma wannan ba komai bane saboda buɗin da Allah ya mutu daga sanda zai ji wannan addu'a yace magana da nake da kai sai dai baki kasuwa irin da balan ba baki ne da larura ba baki ne da larura duk duniya ba ba baki Na ce to ai ba ni zaka gode wa ba annabi zaka gode wa shi ya faɗi addu'a Allah shi ya karantar da addu'a kami annabi kuma ka gode wa ubangijin annabi shi ne wa Allah mana mutunta shi da yake ansar addu'a wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu rasulullah ana bi na bashi ya mun kafin juna da sai da zan Sai kai sai maza Allah ce bari ga maka wata addu'a da zaka rika yi safiya da maraice safiya da maraice bashin da ake bin ka ko ya kai girman dutsen sabir dutsen sabir wani babban dutse ne a kasar yamma ko da bashin ya kai girman dutsen sabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sauƙaƙe maka tafiya wannan bashi wata addu'a ce wannan Allahumma kfini bi halalika an haram Allahu akbar Allah wa ajrini bi fadlika amman suwa Allahu akbar Allah rabu zaka rila mana wannan addu'a sai ya dace اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل نعم وأعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال وأن الدول يفجوك يتم الكرنة idan bashi ya muku katutu ina ba ku tabbaci sai Allah ya ba ku abin da za ku biya wannan bashi Allah ka gafarta mana amin wannan ne dalilin da yasa sai Allah madaukakin sarki ce wanda baki ya masa yawa ya kasa biya a biya masa asaka na ai kun ga musifar baki ta kai Allah ya mana wannan gatar da ce ana iya biya wa mutum zaka abinda baki daga dukiyar ne daga dukiyar zaka ba sai ba kwaka da wannan to amma da suka ce bashi ya kasu shi bashi ya kasu kashi akwai bashin da za je a ci bashin da saddin hali bukatuwa ce ta maka yawa kana so ka aure da yarka ba ka da kuɗi sai ka ci bashi ka aure da yarka babu abinci a gidanka sai ka ji baki domin ka sai abinci larura ce dai ba ta ka ta yi ɗanka ba lafiya a sai asibiti ba ka da kuɗi sai ka ba baki sai ka je ka biya to irin wannan baki ya halatta a baka zakka ka biya shi ya halatta baka zakka ka biya wannan baki baki da biyu da ake biya da zakka shine rigima ta sake tsakanin mutane biyu ko tsakanin ɗabila guda biyu ko tsakanin wani da wani sai kai ka zo za ka sulhunta su sai zama a sardiyar sulhunta su din nan akwai wani kudi da kudin shi ya haka rigima da kudin ya kamata ya zama ɗaya daga cikin wayannan ya biya shi ko bai da hali ko yace ba zai biya ba shi ya kawo rigimar sai ka ce to ku ya kuɗi ku zauna lafiya ku ci ne wannan kuɗin ni na ɗauke su ni zan biya ni zan yi mai ni zan biya kaga wanda ba ka ci bashi bane domin ku ba. Hmm. ka ci bashi ne domin sulhunta ƴan uwa da wata maslaha ta musulmai kan ta ka ci bashi to shi ma wannan bashin za a biya masa gudun ko da ba kai mai arziki ne shi irin wannan bashi da biyu ana iya ɗaukar kudin zakka biya wannan bashi idan ka ce a maka za ka biya da kanka kuma ka biya da kanka haka aka fito an gada wannan baki guda biyu sai bashi da uku shi ne bashin dan amore bashin dan amore dan amore daga kai zai kama gidan haya mai shama ko a soko ya saka zai biya ba halinsa da wadatarsa shi ne zai kama gidan haya dutsen alhaji ko ya ta zube zubai zuri ko ko ya yi yanya ko mararaba ko ya tafi kaduna road eh ko karshi wannan gamba karshi aye wanda kuma ɗansa damawa zai tuwa zai da tafi karshi Sai da zama ɗansa da kullum ga da bulbul sai na share zai rike da abuja ya bar kai na fi karshi kawai zaune sa. in kuna masa dariya yana gina haya har yi gina gidansa da kansa da bai kawo kansa sauki ba ya ce shi sai ya zauna a wuce zontu Na samu zana ko ba samu zana ba ko kai ka ce ba shi ka zai wata amarya mai tsada sai kawo wata yashewa ko wata ba ya? ko irin wani mai arziki da arzikin da kake ka aure ta ba kawai ka ciwo shi mutane Kaje ka auro ko ka ba shi a cikin farfesu ana yanka karago juna don zuwa ba san kudin bashi ba ne sai daga baya da ta rikice ko ka ci shi ke da rikice zina kai dole sai ka tada kura yi kura kasuwa ƙarshe wajen tada kura kuran da bisa ka za ba wanda zai ɗauki wadin zakka ya maka ba bashi irin wannan bashin ba a biya shi, ala kudin zakka saboda bashi ne na ganganci na wuce gona da iri da shiga shirin bashi a a gane wannan? to ana bin mutum bashin kafin ya biya sai mutu wanda ake bi bashi sai ne ya mutu wannan mamaci za a iya biya masa bashin da ake bishi da kudin zakka sannan da yake da rai mai jawabin babu matsala za a iya biya masa bashi da me da kudin zakka to amma yanzu ya riga ya mutu za a biya masa bashi da kudin zakka tun da ya riga ya mutu shari'a ta ba da hankali duk wanda ya mutu ba za a biya masa bashi da kudin zakka ba ba za a biya maka bashi in akwai gidanka a sai da biya in babu yayanka da yan uwa da dangin taru su biya maka in babu to Allah ya gani yarda amma da yana cikin matsala ana cikin matsala ana cikin matsala ai eh, ba kuma da ba mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mai bin shi bashi aka ce eh, annabi jibril sallallahu alaihi wasallam ba gawarsa sai wani sami ta yara rasu da lalai na ɗauki nauyin ta biya, za ka ga yi ai da kake ji bashi ta amince ya rasu da lalai na amince annabi ta yanzu bashi ya tashi daga kan gawa ya koma kan wannan alili da ta hu mata sallar jana'iza sai a lokacin maza ana sana sallar sallar gawa bayan sallar gawar duk kwana biyu ko uku idan annabi ya haɗu da wannan mutumin da ya dauki zai biya ba shi, sai ya tabbaci ya ba shi da ka ba damar biya kuwa ya ce ya rasu da lamar biya ba amma ina ta ne bakin kokari na su gane haɗuwa ya shi da ka biya ya ce ya rasu da lahar zuwa biya ba amma dai Allah ya da na ɗauki mataki sannan suka haɗu wanzu ana sarrafa ya ce ya labarin shi da ka biya ya ce ya rasu da alhamdulillah na biya ba shi. sai mazan Allah ya ce Allahu akbar bari baridan jiddatu yanzu ga wanda take cikin kabari to sai yanzu fatar jikinsa za ta yi sanyi da ka biya bashi amma har zai zuwa san da ka biya ana ban makana duk da ya dake nauyin bashi amma ba a biya ba bai hana a bambata fatar gawar a cikin kabari ba wani fa ya yadda zai biya sai yanzu da ka biya to fatan jikinsa za ta sanyi za a daina azabtar da shi wannan shi ake cewa bashi Allah karama mu da bashi amin malamai suka ce amma wanda ya ci bashi irin wancan bashi kala biyu don ɗaukar nauyin bashi daga kan wani musulmi ko saboda sasanta wasu musulmai a wajen sasance ya zama da akwai magana kuɗi ya ce ya ɗauki zai kudin zai biya bai biya ba ana bin shi bashin gurin sai ya mutu to shi irin wannan ya halatta da kudin zakka a biya masa bashi amma wanda yake bashi yake fadai ko ya jinyar matarsa ko jinyar ɗansa ko ya aurar da ƴarsa ko ɗakin sana yoyo ya gyara ko motarsa ta ɓaci ya gyara ko gugunsa ta zo daga ƙauye ya siya mata turbin zane ya ci bashi ya mutu bai biya ba ba za a biya masa bashi da kudin zakka amma idan yana da rai bai mutu ba nan da ya hana ta biya mata ne baki da kudin zakka saboda ba ta hakin ganin ne ba ba dan amore mai halatta yana da rai ko ya mutu a biya masa bashi da kudin zakka ba ba su ne ko an gane karatu alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh